Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin uku ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai. To baba fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'idin da yakin yake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na sha goma sha biyu. Kungiyar OIC ta bayyana cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan wato haɗin gwiwa domin hana wulaƙantar alƙur'ani mai girma kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini. sannan jakadan tarayyar turai a cana a jiya lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kai kwakwaran ci gaban da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da beijing kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa bankin duniya ya yi gargadin cewa 'yan najeriya sama da biliyan bakwai ne za su iya fadawa cikin mummunan talauci idan gwamnati bata hanzarta tallafa musu ba idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi ababe ne wanda za su iya ƙara wato nauyi ga talaka a cikin shirin za ku kuma ji cewa an kashe mutum biyu a wani faɗan kabilanci da aka yi a karamar hukumar karim lamido a jihar taraba a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din amma an lalata eh, dukiyar mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda ke kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na sarfil hashim gumel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wasu bahin wannan rana ga labaran duniya fada tsakanin sojojin sudan da mayakan rsf ya tsananta a jiya lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na sha biyu ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba an ji karar hare-hare da makaman atilari ta sama da kuma harbe-harbe a ƙasa musamman ma a birnin omdurman da kuma babban birnin khartoum yayin da rikicin yake daɗa ƙara matsalolin jin kai ghana yake barazanar saka wasu yankunan cikin faɗan a wata sanarwar rundunar rsf ta faɗa cewa ta harbo wani jirgin saman soja da jirgi mara matuki a bahari amma bangaren sojin sudan ba su mai da martani ba muna cikin zulmi a kulli yaumin hare-haren daɗa muni suke yi nahdi sala wani mai shekaru 25 a duniya mazaunin omdurman ya sanar da kamfanin dillancin labaran reuters ta wayar tarho wata ƙungiyar ƙasashen musulmai mai mambobi 57 ta faɗa a jiya lahadi cewa akwai buƙatar a ɗau matakan haɗin gwiwa domin hana wulaƙanta alƙur'ani mai girma kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona alkur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar sweden sanarwar da ƙungiyar haɗin kan musulmi da ake kira oic wadda galibi al'ummar ƙasashen musulmai ne an fidda ta ne bayan wata ganawa ta musamman da ƙungiyar ta yi a jidda babban birnin saudiya ranar laraba domin tattauna al'amarin da ya auku. dole ne mu ci gaba da wato tunatar da al'ummar duniya game da buƙatar yin amfani da dokokin ƙasa da ƙasa cikin gaggawa wato dokokin da suka haramta duk wani abu da zai kawo kyamar addini babban sakataren oic hussein brahim taha ya faɗa. jakadan tarayyar turai a china a jiya lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da beijing yayin da kasashen tarayyar turan suke neman rage dogaron tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar asiya kungiyar tarayyar turan ta wato ta dakatar da kokarin ganin cewa kasashe mambobinta da majalisar dokokin tarayyar sun amince da wata yarjejeniyar saka hannun jari da aka cimma da cana a ƙarshen shekara ta 2020 bayan kwashe shekaru bakwai ana tattaunawa biyo bayan bambance-bambance da aka samu game da haƙoƙin ɗan adam a yankin Xinjiang wanda mafi akasarin al'ummarsa musulmi ne. Yanzu da dangantakar ta yi tsami ita ma tarayyar turai a watan Mayu ta yanke shawarar sake duba matsayarta a kan China domin rage dogaran tattalin arziki a wani lokaci da ake kyautata zaton Beijing na taimakawa Moscow a yakinta da Ukraine. ina takaicin bayyana cewa muna wato mun tattauna a game da batutuwan tattalin arziki da kasuwanci da ba a samu wani ci gaba a cikin shekaru da suka gabata ba a cewar jakadan tarayyar turai george toledo a wani taro a beijing to ana shan labaran daga nan sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan amma kafin nan. Bankin Duniya ya yi gargaɗin cewa idan gwamnatin Najeriya ba ta hanzarta kawo wa 'yan Najeriya tallafi bayan ƙara bayan kuɗin man fetur da aka yi ba. To za a samu ƙarin mutane miliyan bakwai da dubu ɗari ɗaya da za su shiga mummunan talauci. masana tattalin arziki da wasu 'yan najeriya sun yi fashin baki akan haka a daidai lokacin da bangaren gwamnati ke cewa komi na tafiya daidai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana Bankin Duniya ya yi wannan bayanin a rahotonsa na bunƙasa ci gaban Najeriya da ya fitar a ƙarshen wannan makon mai ɗauke da sa hannun Alex Sienat wanda shi ne ya wallafa rahoton. Rahoton ya ce an samu mutane miliyan hudu da suka shiga halin talauci a watanni shida na farkon wannan shekara. Bankin ya ce a yanzu haka idan gwamnati bata kawo wa 'yan ƙasa ɗaukin kayan tallafi ba to za a samu ƙarin mutane miliyan bakwai da ɗigo ɗaya waɗanda za su shiga mummunan talauci kuma haka zai kawo jimlar zuwa mutane miliyan goma sha ɗaya da ɗigo ɗaya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Shu'aibu Idris Mikati ƙwararre ne a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa ya yi nazari cewa. Magana ce wanda tana kan hanya babu shakka idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi saboda an haɗa alkalman ƙididdiga na kudaden da ake karban za ka sai kudin ketare wato abin muke kira a turance exchange rate da kuma tunanin da ake na za a cire wani tallafi da ake bayarwa a kan farashin da ake saida mana makamashi wato wutar lantarki ababe ne wanda za su iya kara wato nauyi ga talaka ba kuma talaka ba ma hamme kudin kasashen duniya da yawa da sukan samu kansu a cikin irin wannan hali sukan yi yunkurin su kawo wasu tsare-tsare da akan kira su palliative ko kuma tallafi saboda marasa ƙarfi su samu su ci gaba da rayuwarsu miliyan bakwan da ita babban bankin duniya ta ikirarin za su iya shiga matsanancin talauci ana wa tunani alkaluman kila ma za su ninka wannan kamar su hudu ko ma fiye akalla watakila mu ƙara samun mutane miliyan talatin ko zuwa arba'in da biyar ma za su eh, ƙara shiga matsanancin talauci. shi ma masanin tattalin arziki kuma saddaunan misau ahmed iliyasu ya ce in har ana son tattalin arziki ya bunƙasa a ƙasa to fa sai gwamnati ta ɗauki wasu matakai kamar kashi uku. Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi uku. Ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa. Rahotanni da yawa sun nuna an karɓar kuɗaɗe masu yawan gaske. Shin a ina suke? Lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru mataki na biyu shine na ɗan lokaci wanda za a farfado da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka mataki na uku shine farfado da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma har hada kaya da ake bukata cikin ƙasa da wajen najeriya wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i saboda shi noma yana bukatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi To sai dai ɗaya cikin jami'an wayar da kan al'umma na jam'iyyar APC, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta ce tuni har gwamnati ta riga ta ɗauki matakin kawo wa 'yan ƙasa sauƙi. Ina wa 'yan Najeriya cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana tattaunawa da ƙwararru masana tattalin arzikin ƙasa waɗanda ba dare ba rana suna neman mafita ba tare da ɗaukan lokaci ba za su samu bakin zaren wajen kawowa 'yan ƙasan najeriya sauƙin rayuwa bi la dole farashin mai zai sauko tsadan kayan abinci da kayan masarufi zai sauko za a inganta kiwon lafiya za a samu wadatuwar wutan lantarki yanda ƙananan masana'antunmu da manyan za su farfado matasanmu za su samu abin yi a yanzu haka ina da labarin cewa matasanmu sun yi amfani da ƙwaƙwalwansu sun fara ƙirƙiro mashina da suke hawa a caɓa sai su yi bata abin da za su yi mata bisa basira suna tafiya da ita da ruwa ruwa suke zubawa maimakon mai da izin laita ala Allah Ubangiji zai mana muwafuka a Najeriya. Abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai ɗauka kafin a kawo wa 'yan ƙasa sauƙin ko na sayan man fetur lita ɗaya kan naira ɗari arba'in ko ɗari da hamsin ko litar man fetur zai koma naira ɗari a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaƙi 'yar ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wani gidan cin abinci a makon da ya gabata ta mutu a cewar kungiyar da ke rajin 'yancin bayyana ra'ayi ta pen a jiya lahadi victoria amelina mai shekaru 37 ta samu rauni a lokacin da makami mai linzami da rasha ta harba ya lalata wurin cin abinci na riya pizza a gabashin birnin kramatos a ranar talata tare da kashe mutum 12 cikinsu har da yara ƙanana wasu da yawa kuma suka jikkata. cike da alhini muke sanar da ku cewa marubuciyar nan 'yar ukraine victoria amelina ta riga mu gidan gaskiya ranar 1 ga watan yuli a asibitin meknikov da ke birnin nipro a cewar kungiyar pen reshen ukraine a wata sanarwar da ta sanya a shafinta na facebook amelina ta je birnin ne tare da wata tawagar 'yan jarida da marubuta daga columbia pen ta sanar an kwantar da ita a asibiti bayan ta samu raunuka da yawa a ƙashin kanta bisa bayanan likitan da ya kula da ita. A ƙarshe ranar 4 ga watan Yuli rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fareti dafe-dafen abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta wato fireworks. duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske musamman yadda ake samun kiyasin mutum dubu goma da ake garzayawa da su asibiti amma duk da haka wasan wuta shine babban abun da a zagayowar ranar samun 'yancin amurka hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi muhimman abubuwan da ya kamata a yi sani game da ranar 4 ga watan yuni sun kunshi asalin wannan ranar wato na hutun da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar ana bikin ranar ne don murnar kudurin ayyana samun 'yancin kai na bai daya da wakilan yankunan amurka ta arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan yuni na shekara ta 1776 wata takardar da ta sanar da cewa yankunan amurka ta arewa sun samu 'yanci daga birtaniya A gaida Aisha da takan rito mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla Gwamnatin jihar Taraba ta ayyana dokar ta ɓaci a ƙaramin hukumar Karim Lamido sakamakon rikicin kabilanci da ya sanadiyar kashe mutum akalla mutane biyu da kuma kona ƙauyuka fiye da bakwai da kuma asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa ma'aikatar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da aukuwar lamarin ga dai salisu lado garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana umarnin gwamnatin dai ya biyo bayan rashin fahimtar juna da kartan ƙasa da nuna wa juna yaza da ya barke tsakanin 'ya'yan kabilun karimjawa da kuma 'ya'yan kabilun wurkunawa da ke yankin karamar hukumar karim lamido a jihar taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla biyu da kuma kone ƙauyuka sama da bakwai hadima da asarar dukiyoyi da dama sp usman abdullahi shine dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban wadda kuwa ya tabbatar da kuwan lamarin samun kone a ƙauyuka kamar guda bakwai na kuma su 'yan kabilan wurkuna ne wadda ake tuhuma cewa su 'yan kabilan karinja su suka je suka sa wuta a wayannan garuruwan wadda gidaje da dama su ne wadda a yanzu haka an sake shiga wayannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwan a gano suwa suke da hannu cikin wayannan kone-kone da ya kai ga rasa rayuka guda biyu. To ko menene ma bangaren kabilun wurkunawa za su ce akan wannan batu tambayar kenan da na yi wa honorable tanko ko bambo addami wadda ke zama jigo a bangaren kabilun wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar karim lamido a jihar taraban wadda ya ce sun kashe mana yaro daya a take daya an kai shi asibiti ɗazuma ya rasu suka bi kauyuka bakwai suka kone kauyukan da suka kona kage sun kona sarkin kudu hmm. sun kona garin galadima hmm. akwai wani gari kusa da marwa sun taba sun kona bargadan sun tafi salamin kala sun kona salamin kala sun zo kuka kashalla sun kona suna hari za su je mutum daya mutum daya kuma babban birnin mu ne. Karimjawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana kon gaba kon baya akan batun kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda ya ce kamata ya yi su iyaye su tattaro hankali su jibge shi guri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin. muna cikin karin a garin akwai wasu bayan gari. kuma na bayan gari. gari a kocin gari amma mu mu ne masu gari mun fi shiga a cikin gari gari kuma ba zan mu so kuma mu tare wani fitina a cikin gari da su ba mm. mun yi aure mun zama daya mu mu iyaye kuma da shugabanni ya kamata mu koma ko da bangare koma bangaren su a jakunan yara mun yi miki a jalin gurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ya tattara an wansu kabilan su a jakunan mutane. shi kuwa honorable muhammad audu aa lauya wadda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar ardo kwala lau da kuma karim a majalisar wakilai na tarayyar najeriya wadda ya ce. a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rikotin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kaɗan amma an lalata eh, dukiyan mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda ke kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana daɗa lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development wannan al'amari dai ya faru ne a yankin karim lamido a jihar taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla biyu da kuma kona a ƙauyuka akalla bakwai lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya a gaida lado salisu garba da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za a koda yaushe za a iya samun mu a shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ko ga shirinmu. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu fara duba batun ɓacewar wani yaro mai suna ilaja wanda aka sace a abuja tun shekarar 2019 ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Shirin zai duba korafin wata uwa a Abuja mai suna Esther Tanko da ke zaune a yankin Ushafa a birnin tarayya Abuja. Wacce ta ba da labarin yadda wasu miyagun iri da kan sace yara suka shammace ta ta hanyar ɗaukar ta a motarsu inda suka ɗauke ɗanta mai suna Ilaja. Ita kuma suka bata cikin ɗimuwa a gefen titi. Akasin ya faru ne a dubu biyu da goma sha tara inda daga bisani rundunar bincike ta babban sufetin 'yan sanda ta musamman ta gano wasu yara a kudancin Najeriya. Inda Esther ta ce lalle ta ga ɗanta ilaja a cikinsu. Ina dawo a 2019 sai na iske wata mata da wani namiji suka a tambe ni suka gaishe ni sai na an samu su ban san miyagun mutane ba ne suka tambe ni suna son fili na ce ni ba na sadar. Ina kike yin aikin nan? A back of pottery King's Life Academy a Wishafa na iske su suka tambe ni suna son fili na tuni ba mai sada fili ba ne yaro na bayi da lafiya da ganga ne ban san lokacin da na shiga motonsa ba wai za su siya min magani da na kai dutse sai suka ce in soka da na soka sai suka ce suka ɗauka yaro na da suka ɗauka shi sun wuce a cikin mota na sai a gurin kamar wawa ban gane da jikina ba ban gane da kaina ba na kai kaman awa nawa sai na gane da jikina na ce Allah ina kake ina yaro na sai wani ya ce min wai me ya faru sai na yi mashi bayani ya ce to in je police station dutse sai na je police station cikin dutse a kasuwa amma iska akwai abin da suka yi miki ne kamar kin ce kin fita daga cikin hankalinki eh sun yi min wani abu ne don sun shafa min wani abu ne a jiki sai na tafi cikin police station a cikin kasuwa sai sun ce su ba za su iya kes din nan ba in je fcda police station kubwa sai na tashi na ce kurin sun ce su ba za su yi magana din ba tunda ina fita daga wushafa ne ni in tashi in je buhari police station sai mun wuce police station har karfe tara na dare da su yayan mai gidana sai muka yi masu bayani sun ce mu dawo da washe gari suka ce mu dawo washe gari da muka je washe gari suka yi muka na yi masu bayani yadda nike maku duka a cikin wannan lokaci wato ita diwa'n wannan motar da mutanen sun suna mutanen da ke motar su nawa ne su hudu ne a cikin mota mata biyu maza biyu waɗanne irin mutane ne waɗannan za a kira su kamar chai a trafika kuma chai eh, masu sata yara ne yawa motan sai ta ci gaba da tafiya kawai suka bar gurin ya wuce yawa kin je ofisoshin yan sanda eh. me yan sanda suka gaya miki suka ce min to karan mu za kan bincike sai wace gari aka yi bincike suka doka waya suna tracking ba mu gane ba so muna cikin shekara 20 sai suka ce min wai kuna da eh, bayan shekara ɗaya kenan 2020 eh sai suka ce min wai a ina nike addu'a na na dame su za su kawo min yaron na ce duk ina da suka ije shi za ka min yaro don an riga an gane kasar najeriya duka wai an karba min yaro ba wai yana wasa ne ba sai sun ce to kina nufin su yan sandan sun gano inda yaron yake kenan eh sai wani rana ne na gan na gan yaro ne a television suna ce in na san yaro wanda ya san yaron shi a bata ya ya duba gurin sai na tashi na je police station a buhari wurin da na kai kara sai suka bani ipo da muka tashi sun ce ma kada mu kira dangin su mai gidana mu je tare da mai gidana da wani direba ya kai mu direba ogan mai gidana da muka je sas din nan sai a ipo na sas ya ce min an sayi yaro na miliyan cikin abuja na abatuwa eh abatuwa eh. sai ce wai an sayi yaro miliyan takwas ba ana so a basu miliyan biyar daga patakot wai su na ce to ni ba ni da miliyan biyar ni ba ni da miliyan takwas amma allah ne ya bani yaro kuma ma'ana da aka ɗauki yaron ki an sai da shi miliyan takwas eh, eh wai su riga sun sai da yaro daga patakot zuwa bani aka ganshi da suka yi tracking na ce to wai wanda mata sai yaro din wai matan pastor ne wai ta ce an bani yaro wai za ta mutu na ce ta kuwa ta mutu ta hadu da Allah ni dai ku bani yaro sai su kawo yaro sai kyari ya ce mu ni yaro wannan na kyari dan sanda eh. wanda yanzu ake bincike a kansa eh sai ya ce mun wai yaro na ne eh to yana orphanage hoton da na nuna musu wannan hoton yaro din ne amma hoton da aka ɗauka masha a can a baɗin nan gashi nan hoto ɗin daidai bari su je su kawo yaro ɗin da ana kawo yaro ɗin ya gamu sai ya zo ya rike ni a jiki da ya rike ni a jiki ya ce ga baban shi ga maman shi ga yayan shi nan ya gane ku kenan eh ya gane mu To kasancewar Abba kyara na zaman shari'a a gidan yaron kuje bisa tuhumar da aka fito da ita da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA. Lauyansa barista Hamza Nuhu ɗantani ya yi magana da nuna lalle yaron yana nan gidan marayu. Kuma suna goyon bayan a fita ƙetare don yin bincike, ko da dai a fahimtar su ba lalle ba ne Esther ta yi nasara. A suna barista Hamza Nuhu ɗantani a matsayina na lauya mai zaman kanshi ina da cikakken bayani ko masaniya akan wannan kesin tun lokacin da aka fara shi. Wannan abin da ya fara kawo kes ɗinnan nan ma ba ma ita ba ce ma na ba ita ba ce ta kawo karan kesin wata ne dabban ta je human rights radio birkiti radio wajen ordinary president ahmed isa tana neman yaronta an sace yaronta shi ahmed isa sai ya kira abba kyari ya ce abba kyari wannan aikin ku ne ku ne masu kama kidnappers kuma na san kai jajirtacce ne wajen nemo ma mutane hakkinsu ko kuma 'yan uwansu da aka sace to garin dabarunsu da tracking da su abubuwa ina jin sai aka je aka kama wa'inda suka sace yaron nata mace ce ma ina gani in yamurai ne ina gani daga inugu suke dama in sun sace yara suna zuwa garuruwa daban-daban suke sace yara sai su kai su inugu su ce su sayar da su to da aka kamo su aka kawo su garin bincike ne aka zo aka tadda ashe ba yaro ɗaya bane suka sace sun sace yara sun kai kusan guda bakwai ko takwas to daga cikin yaran da aka samu a hannunsu shi ne aka samu wannan yaron matan wannan wanda ta zo ta kawo ƙara wajen ka amma asalin wannan matan da ta kawo ƙaran an samu ita an bata an rabu da ita ita ta zo da duk wasu shaidu akwai waɗanda suka zo suma suka ba da shaidu aka ɗauki 'ya'yansu aka basu akwai kuma waɗanda kuma ba a samu iyayensu ba to daga cikin waɗanda ba a samu iyayensu ba sai aka ji so aka yi press briefing shi frank mba shine jagoranci frank briefing din da yake shine first yaro aka zo aka tallata aka ce duk mutanen da suka san 'ya'yansu sun bata to su zo ofishin sas da ke nan abuja ita wannan matan ta zo in fact kafin ta zo ba mutane biyu sun zo sun yi claiming cewa wannan yaron wani yaro ya gan shi haka a cikinsu wannan yaron ɗansu ne ita ma ta zo ta ce wannan yaron ɗanta ne garin bincike ana bincike ana so a tabbatar wane ne halittaccen mai yaron a ciki sai aka ce to a tafi a yi dna test to duk zuwan da suke yi duk lokacin da ake samu su kafin a ji a yi dna test ɗin duk zuwan da za a yi za a ba su rana a ce ku zo lokaci kaza to duk zuwan da za su yi billahi lazi la ilaha illa huwa abba jari ne yake daukar nauyin su zuwan su da dawowan su da kuɗin da zai ba su hatta kuɗin da za su koma su ci abinci wallahi abba jari ne yake yi in fact akwai wata mata daga inugu da ta zo ita kam nata ma ya zama wasu saboda ita ko takalmi da za ta zo da shi ma in ka ga takalmin za ka yi mamaki saboda duk lokacin da suke zuwa yawanci da yin ka kasan shi a bakari yawanci in je yi ni yana aiki da yamma zai kara kuma kwana yake a ofis to yawanci da daddi yamma idan ya zo zai kwana ni ina tashi daga ofis ina sai in zo da yake kasan sai in zo ofisin na dan yi haka to a lokacin nake gane me yake tafiya ta inda na san labarin kenan hakikanin abin da zai tabbatar da gaskiya a shi ne shine dna test masu raro saboda kwarewar lokaci a biyu mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya kan wannan al'amari mai mamaki da tausayi yanzu amadadin nasara da mai kaya daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to da a gaida sarfilu da shirin ciki da gaskiya da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to a takaice fada tsakanin sojojin sudan da mayakan rsf ya tsananta a jiya lahadi a sa'ilin da yaƙi da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na goma sha biyu ba tare da alamun kawo ƙarshen faɗan cikin lumana ba. Wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi bakwai ta faɗa a jiya lahadi cewa akwai buƙatar al'au matakan haɗin gwiwa domin hana wulaƙanta alkur'ani mai girma kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona alkur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar sweden jakadan tarayyar turai a cana a jiya lahadi ya bayyana na nadama a game da rashin wani wato kwakwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da beijing yayin da kasashen tarayyar turan suke neman rage dogarin tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar asiya wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaƙi 'yar ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami a da rasha ta kai kan wani gidan wani cin abinci a makon da ya gabata ta mutu a cewar kungiyar da ke rajin 'yancin bayyana ra'ayi ta pen a jiya lahadi to masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo da karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda zai zo daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wato aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya shirya kuma ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiyar mr zubair baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam